Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Illar tallace-tallacen 'yan mata Talla wata al'ada ce da ake ɗora wa ƙananan yara mata da maza abubuwan sayarwa domin su rinƙa yawo kwararo-kwararo suna sayarwa. da zummar samun abin sanyawa a bakin salatin iyayensu. A yau, a wannan makon mun mayar da hankali ne kan yadda ake ɗora wa ƙananan yara mata talla da kuma illar da hakan kan haifar. Ƙananan yaran da shekarunsu suka kama daga biyar sukan ɗauki tallan abinci da abin sha, inda suke tafiya kasuwa da wuraren taruwar jama'a domin sayarwa. hakan yakan ƙarfafa gwiwar iyayensu su ci gaba da ɗora musu talla da zummar samun kuɗin yin kayan ɗaki idan lokacin auren yarinyar ya zo. Iyayen sun yi amannar cewa tara irin waɗannan kuɗaɗe da aka samu daga talla na taimaka musu wajen fita kunya lokacin auren yaran. Shin hakan gaskiya ne? Ko dai wata dabara ce da iyayen ke amfani da ita wurin ajiye nauyin da ya rataya a wuyansu. na ciyar da kuma tufatar da ‘ya'yansu musamman mata? Ko da a cikin dabbobi, babban nauyin da ya rataya a wuyan iyaye shi ne kula da ‘ya'yansu, don haka nauyin da ke wuyan iyaye shi ne kula da ‘ya'yansu. Amma me yasa iyayen waɗannan ‘yan mata da ke tallace-tallace suke yin watsi da wannan nauyin? Wasu na da ra'ayin cewa hakan na faruwa ne saboda talauci. sai dai wasu na sukar iyayen da cewa sakaci da rashin son ɗaukar nauyin iyalansu ne kawai ke haddasa tallace-tallace kazalika wasu na ganin laifin al'umma da gwamnati ne wacce alhakin kula da jama'a ya rataya a wuyanta ko ma dai menene abin da ya fito fili shine yawan tallace-tallace a wurin 'ya'ya mata har ma da mazan yana jefa su cikin haɗarin fuskantar fyaɗe da musgunawa da ma sace su don haka mace ce makomar waɗannan yara da ke gararan ba a titi maimakon zuwa makaranta Allah ya datar da mu amin